بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تو ينزك ka ngunuko هينزا تو hinza هينزا تدي إلا irna إلا ما تسباسل subasin to irsuɓey mon fonna di tegan tutun se to war warkar na hangadam ngano irba tutun se ngayaci bongo yo na we boro mane sutura kahima andan kajingari na a haynon harpe marno bon kani duniya na lahar karmanani ɗumena dini kar tabbatani ilmena dini o bongo hari akuitere maru hundeta karturani amane te kai kan na tenga runa na kuna ciya maka makayo ne akwai tira rahma ganna to yanzu bongo chobuyo arsilama tere kuna bara sunna bara sunna boromo gun bongo bu koli koli ka na ya ka to in kayo abara bongo chobu abara mani mani bongo chobuyo haji kuna o umura kuna o ko kene suna hene da ya jibiri ya kube ma ban wato bu ka ce fakan na ban wani ne sin na hanzuru fakasara ilmi da din kuna cobiyo kan gurna na cobiyo warka a wurar silamatare a cobu pene da ce fuka a wurar silamatare domin a ma hamini ba an bara ka don na hen na cobu to cobiyo da kere an hamini di ba hamini ta goma hun banna a asin na cobiyo kwari pene karukanan coguyo hinkante kanga bara afe ko bara toru teno iri pese ngano boro macobu borfo ganna macoba se ko ga ganan na to in har na mo mocuba ganna an sudiya haminin bongo onan foron nan mo mocuba se ngade bara no kabara toru teru pese domin ke anar foron na coguyo amal alqur'ani kuna andu kabara mani de iri kei haji dirna hajite ka beni ka apitaraki walmuhallikina ru'usakum walmukassirin suratul fatih kunana lino koye hajidi bon cubu kweyo nawar kayo moyo mum hamini zobu to karu kanam kene ka apitarego ko cimmete eh, haji perema sene kuna man ka bikum eh, watimul haj wa atimul hajja wal umrata lillahi فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام وصدقة ونسك to dai warka haji kuna no akwai kogono na wuya fa ya ka ga zanga ya ka ban wani ga gani ya ga bitanto kere a tubu la tubu kabeli agonna kafara ka baka hadiya ka bate irke kwebeli mana koton na haidi mene ka ka kosu to amma umura na haji Nkuna non cobu zanka irikidi toleya ahinkante orinca ahinzante ŋaŋadi bara bidia ŋano boromace fo kan cobu ko bammaci iri keno ngana na on bammaci ba kan bara boro henno on bammaci ba kan hamburun norkwe warkayo ngongadi kotte kurkay bidia no asu bori zunubi gona kuna domin faga na rasulu sallallahu alaihi wasallama abani hadisi kuna aka ka hawariju warkayon baraye kan hunu kahini tam arko hunu ko gar silama yuwi wi na alsilama tare kan su yarda na alsilama yuwi ne bota yo ko de kan no ya gunu de de san no han mo gun hunu to ngoy ron cha khawari jona ngal qur'an cho njingali amma bor fo mene ibada su sawayo nse madiya ka no yo no be no sen ngoy mano hongu kayeti de de to ngoy ron cha khawari jo nono rasulu sallallahu alaihi wasallam ati mene seedeyo kangum be lano nono mobon wo coku kori kori dagan baciri ke hamburi na to abe ci iri ke hamburi to nawar ka pene tuba kwe daga bor fana tari te ka tuba ma foron na ma bon wo coku ngari yokiri pe abara bidiyo no cobu kante hinkante nano boron man bongo cobu ceradi bar halali ka wuya fo kanga musiba fo duni bongo diga zangay fono ka di hamin di guna gun cuta o mba mamin di kokoti kamba bu bongo diga o ka ganiyo boro bitaniya ama a bongo cobu ceradi pe asinna tari to yano ko ene warkayo ncobu anduko ko bara buyoya kanga wato warka cere cogu babu yogan na o gani o na wuya fo kaga abon wani da na cubu a bana wuya to cerari kai cogu yo asin na tari to yano kene warka yo in cogu yo bara haramun kene nono warka a cogu de bereka ama abon hamin de we bolo no na a abara a bara haramun domin fagana abu musa al-ashari a mana hadisi ka ta an kobara musulmi mene hadisiyo kuna kayo kuna ka e, rasulu sallallahu alaihi sallama ki inna rasulallahi sallallahu alaihi sallama bari'un min as-salikati wal halikati washaqa to dia agunu sahih muslim kuna ngano rasulu morio ko morio ko morio na kayo nhe bere sa ko jinde de bere ka akwai ma o o oh, oh, wai yo na me menon misaka nan na a kuryodi annabi moriyon nan la kar kana warka ga ban wacho bu musiba fo zumba ga asuba zimbiri an ki musiba zangai mene zanga na uya kaga asuba zimbiri nan na wayra mu ga ban wacho bu zanga buyo o fo wasaka na warka ga to ko ko to ko kortu kortu to dia ngoy ko a cibe kan na yarda narke mene hukum sikaji si buyo mane ka koitere na mane boro ka mani na la ta to karkanam chobuyo ka chere bara boro ga chobuno ko ga bomo himanin na chefiliyo kuna bor foyo ngano zanga hore hore peyo silima kallo kallo andiya silima ka peyo andia o doni doni peyo o boru kariyo aman chobuyo dendeni de korkori na pete ama korkori dite ko dendeni na borodi to aga ba mo himanin na ce filuna rasulu bine ho murse karkaran fasiki yo kwene ka nchobiyo lalo lalo berkete yete ambolini arsilama se mo gun chobiyo dite akwai ko bara hamin nan yo dono o chobiyo korkor dono akurpe bara no haram rasulu sallallahu alaihi wa wasallam akirse man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum warkan nan bo himanin na bor foyo nan kawa borin sai on ta da borin sai on haifo kan tem mayon nan nduka na kai ko baran mana dini kuna boroni to mo be ka ciyama nkuna no ntunuwo irke ba irki bon kanu karkaran chobiyo ka cere bara illa cere sai ni te ko karkaran chobiyo ka cere nga teno anci buka ta foya gonun sen chobiyo dite to ngaro mete makwai ko cobiyo a ka anaci nasabu anci zengai anaci umra non an ci haji non kwai aben ci ko cene no to kurpai a kurpey abara bidiyayo no kabara haramu boro suga cobu domi to nindi ɗo nga alfafoyo coro n boroma cobu ka anaci nasabu sai na maliki a hongu zangaya to ya nga a aci lumi masu kafe ko bongo himani na yau kan bara hawari da kan da binan sani di na warkayo a ci awo bara halali boro macobu an kitari macobu ba na cin na bukata fo to mana dalili kan yau ko to ka rasulu sallallahu alaihi wasallam saka jafar ibn abi talib kai homu nan nawi nan dabi ka fu boro yau a wuyo na koyo to nyimri hinza banna na ana koyri garin hamniyo babayo na cimmancobu to de ya gam bamma dalili zakan gadi cobuyo bara halali a hirkate macobu ŋadi kere bine koyodi nan cobuno kasi manna kan haminiyodi bayodi domi ko cene ŋa ya maniyo na ganiyo mataboŋo kuna o kokokokoyo mataboŋo kuna o zaŋa lakpala koyo ma adiyaboŋo kuna ka jiri tutuma zibi ma sokabo a cobuyo no rasulu nan coban cin babe buyo ŋene irke marci bon kanoyo da don baran babe miyo dan dannan wiyo kunno a foro macobu to ngari a na kay ko bara inte marno bon kani ngadina bara hujja to deya rasulu sallallahu alaihi wasallam na coboyo ka hongu pene ngano kana ko fo honnen na cobu ka yollo na masedi ni binni ngaci macie fo kan na bongo di kurpe cobu on mahamini di kurpe na masu cobu ya cobu ya di baro kuza ana asubori na yi ka hongu se boron mo cobu pene hankuru moco korkorkor ndendenin na wato toru gana peyo mene toru bota peyo kanci ŋoyo ya toru edi buna ngoboyo na aka nhun koci peyo sehe ka toru foro kile basa fa ngun honino bo ŋoyo cuyo korkori to wasuno obo mo himani nanda to irpe marci bon kanoyo to hadisi o na rasuluci wo bon ŋodi cubu kurkai, o wa hamindi kurkey nam sanka rasulu sallallahu alaihi wasallam mana sunna kuna da na ci a abunu umura o haji kuna to irke marci bon kano to a agannano rasulu sallallahu alaihi wasallama ci boron masu cobuyo kanci kuza te nono macobu kajer fonam o mahamini sokumani binni binni kana kapannayo nanoyo cu kolkoli ci fili mana cobu yadda a abarano haramu to ɗeya irde susenni kuyani akuna cobu yo foka na kafe bara bukata mene, na hai kayo no mawo bara bidi anon na haramun boromate fasidi ya hamini ka kogun na wayan rasul sallallahu alaihi wasallam a kirseno warkan gun na hamini ma girmani ma girmani na jida yaga to amma narun ko bori on ma ko ga karani ay kam ne dama aman sukarani banna banna kamme nkaban acinka hamni ka karani kamme kamme gumo kamme omo wajina kamme sallallahu alayhi wa sallam to diya cubuyo ka mbala halalina cubuyo cindi kurpay ana bara halali o o borma ka ko cubu ko ba mo ta kama kanga bara gabi kuninga bara ruwasi gabi ke akurpay bara no haramu to irgema irno bonkani de iri hununindini irin yekite tafe faya hima wai borma dankajin garin na to tafi ka hima wai borma dankajin garin na nano haika in rikir sai a wani alkur'ani kuna rasulu sallallahu alaihi wasallam sai kuga arsilama yukunpe na kati ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudunina alayhinna min bihinna to karfe karpeci annabi sena tafe ka woyboroyo badam ambaran tafe suturamane nano ko kuku dan ka hilwayo to sali wali na bi khumurihinna ala hinna din na tekente tekeni kan bon wadi lulubin nani mojine mo ma ma kefo kanna tekente mene hanga ka agunu kamme wo kamme makanara jese wara kamme gumo kamme ka jese wara kamme gumo kamme da ka kamme wo kamme da ŋa jinde su honne to na alfayo ba ene ba ce masu honne dingari do to fasidi da ka kobara a fukuna a bugu kuna na agunu na ce honne tari sa kuna ba ba safo wiborongo hufu dam o ce tun ko da ya hekaya si kuy borhima na jingalna ke tungumo guna ke saka a jingal ke kan mai faron kuno su dabu na mo ne to tafika kuy borhima andanna to de irmene tun tunguyo kan odino akwai matungudi ho mu hari a ga nan ba ba wai boro ina kukusu tarisi har borno da ina kukusu ka rasuluci ma e jinaka na ci mo dari kurpe ni ne funo a beni to dia jina kuyo kurpe an kai a ci mo do kanne an so a ci mo dari to dia we bor mana ta fe an zumu har ku ko kukusu ko ga ci yu dabu jingar kuna amma ban mo kurpe dabu an su je se yu ka ka tantam je di kurpe mu honne birinta da ka kai ko gono nun foka burodi yara kuna bele iri karo ka iri de wuro kere gano ba metente harbore sube nun kaya himan mawuro webore sube harbore ka himan mambongo tukun nse to irkuru de wuro cere kuna ya irke barko su karci bon kanoyo kar siriya akwai tare rahma ganna to weboro mana jingara kasani kuna ngaya bisa teliya abuguteriya teliya bisa afu kuna teriya na afu kuna teliya bisa a jingire keyo to amada akwai jingire ka jingara nca gonna tari irke marro bon kani duniya na lahara to diya nunka irke bakaina wallahu alamu to in hayu ka baraka suba mene irsu be mo fonon ha nan tutun se to in bai din ba hin ka sa kan hayu sama di alfalika ka don tutun se ni an yara ka tutun se ni irke ba irke marrobon kani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu alamu